ce ma duk za mu dan tafa mata mu tafa maza ne to bayan mata nan da ko na fama ina ai in dai zai zo akwai wasu mata da ba sa san lokacin da miji ya zo ko ba gaba akwai wasu da ba sa cewa ai yanzu ya kawo kuma ba shi da kyau ya kamata ki dinga san lokacin da ya kawo za ki dan kuna fama kuna fama akwai namijin da yana kusan awa hudu akan mace bai ma zo ba akwai namijin da yana awa uku farko dole zai zo da sauri kun san da wannan dole ne ko in so da yake kanki na farko zuwa kan zai zo da wuri akwai wani ma ya zo na farko wani yakan week amma mai wasu suna ci gaba ga mutum ya ci gaba wani zai ce miki ya zo na ce na amma wani ya zo saboda mai daɗin da kina da shi za ki ya ci gaba bai zai ma ce ya ba to sanda ya zo ya ci gaba din in zai zo ma kame zo ai abin da zaki ki gane yana kanki kame zo zaki gani yana ta fama yana ta fama amma lokacin da ya fara zuwa sa kwazo sosai ya sa karfin shi za ki gan yana yin da karfi za ki gan yadda yake yi wato lokacin yana so ya zo nan sai ki sa lura ki gani lokacin yana zuwa sai in inda za ki iya lokacin da yake so ya zo sai ki duba fuskan shi ki gan ya ne kamanin shi yake ya ne fuskan shi yake ya ne yanayin shi a lokacin yi za ki gan komai lokacin ya canza saboda me yana zuwa din ai yana zuwa da karfi ne za ki je yana mace shi yana matewa a cikin dodon ki za ki jin yana turawa yana tura yana nishi saboda me yana zuwa da karfi saki ga yana yi yana wani ana yi yana kuma ki je yana ihu kuma ki je yana yana maganganu shi gade kuma ki je yana wani irin nishi to lokacin ne abu yana zuwa to lokacin ki kuma zaki lura ki je zaki ga ya mace miki zaki ji burin shi ya mace duk a cikin burin ki ba haka ba ki dinga sa lura zaki ji ya shi ya tura da karfi yana ihu yana ihu zaki ga an jima yana ihu ne yana ihu na an jima zaki ga sai wato yana ihu na lokacin abu yana fitawa kenan yana ihu na abu yana fitawa yana ihu yana fita kenan an jima can da ki ga shu sai ya kwanta wato ya nuna miki cewa ya zo kenan ko ba haka ba so in baki ta lura ba sa lura yanzu